صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah na bismillahir rahmanir rahim باب الطهور للوضوء وحدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته آه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله آه يتي باب الطهور للوضوء آه wannan babi yana bayani game da samun ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa domin yin alwala nuni kan cewa sharaɗi ne ruwan da za a yi alwala da shi ya zama na ruwa ne wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa bayan al'imam malibi na anas rahimahullah ya gabatar maka da babuka a baya waɗanda suke bayani game da siffar alwala ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi da abinda yake warware alwala da sauransu da kuma sai ya kulla maka wannan babin domin bayani game da wani irin ruwa ne ake yin alwala da shi kowane ruwa ne za ka yi alwala da shi ah, don zantowarsa yana karɓar sunan ruwa to sai kulla wannan babi domin bayanin ruwan da ake alwala da shi shine ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa alma'u tahirul mutahhir ruwa wanda yake ah, mai tsarki kuma mai tsarkakewa to da haka sai ce babu tahuri lilwudu an gane bi fathi ah, idan ka ce at-tuhuru ah, shi tsarkin kansa kenan kamar al-wudu'u da al duk da yake wasu daga cikin malaman lura suna ganin a tahur da a tuhur duk abu ɗaya ne e, amma abin da yake daidai idan aka ce a tahur to wannan ya shafi abin da ake yin tsarkin da shi wato ruwa din kenan wanda yake mai tsarki mai kuma tsarkakewa idan aka ce a tuhuru to wannan ya shafi tsarkin kansa kamar alwadu. ruwan da ake yin alwala da shi alwudu alwudu ita alwala din kanta an gane قال حدثني يحيى مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الطهور ma'uhu alhillu maitatuhu ubaidullah bin yahya bin yahya al ya karɓo wannan hadisi daga mahaifinsa yahya bin yahya al-laysi da faɗinsa cewa haddasani yahya malik shi kuma al-imam malik bin anas rahimahullah ga malaminsa صفوان بن سليم wanda ya rasu da tana shekara 132 suna su ne kan hadisin karshe na babin da ya rasu hijira tana da shekara 132 ɗaya ne daga cikin malamin shi al'imam malik bin anas rahimahullah shi kuma an sa'id bin salama min ali banil azarq al-azarq ah, wato anashin kaka ne babbana ƙabila to shi kuma sa'id bin salama yana daga cikin mai jikokin a ƴaƴan wannan kabila ne da haka sai aka ce min ali banil azraq shi kuma anil mugirati bin abi burdata shi kuma ga malaminsa al mughira bin abi burdata wa huwa min bani abdiddar wanda shi kuma yana daga cikin ƙabila ta bani abdiddar abdiddar kakan ƙabila ɗin ne an gane to da haka dukkan wanda yake dangantuwa da shi sai a ce min abna'i abdiddar to shi al bin abi burra yana daga cikin me ya'yan ita wannan ƙabila ɗin annahu sami'a aba hurairata lalle shi ya ji aba huraira radiyallahu an Allah ya kara masa yadda ya kuri yana cewa ja'a rajulun wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala sai ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, inna narkabul bahra lalle mu mukan hawa jirgin ruwa domin tafiya kan teku ونحمل معنا القليل من الماء kuma mukan ɗauki kaɗan tare da mu na daga ruwa eh, don mai don guziri eh, a matsayin ruwan sha ba in na bihi a tsishina in muka ce za mu yi alwala da shi wannan ruwan da muke ɗauka a matsayin guzuri na tafiya to ruwan zai ƙare ishirwa kuma ta kama shi kuma ruwan wannan kogin ba zai shawu ba sai ce a fanata wadda ubihi to shin za mu iya alwala da shi ruwan wannan kogin wannan teku da muke tafiya a kai faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce huwa tahuru ai shi kogi at-tahuru ma'uhu ma'uhu ruwansa at-tahuru mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa abin nufi za ku iya alwala da shi da sauran dukkanin ayyuka na al-ibadat alhillu maitatuhu maitatuhu abin da ya mutu a cikinsa to halal ne kuma ku ci ma'ana kun samu shan wani abu cikin shi kogin kuma ya zamana a cikinsa yake rayuwa eh, ko ya zamana yakan yi rayuwa a wajen ruwa din amma rayuwar a cikin ruwan ta fi yawa to za ku iya ci halal ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya gaya wa shi wannan mutum to mahallu shahid cikin hadisin game da babin da shi al malik bin anas rahimahullah ya kulla shine fadin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tattu. abinda imam mali ya duba alhimahullah da aka tambayi shi manzo Allah game da cewa za a iya yin alwala da ruwan kogi din sai manzo Allah ya ce ai ruwan sa mai tsarki ne mai tsarkakewa ashe abin duba ba wai duba ruwan kogin ba a'a abin duba shine mai zantowarsa mai tsarki mai tsarkakewa don haka dukkan ruwan da ya samu wannan sifa to shi kenan za a iya alwala da shi da sauran ayyuka na al'ibada ruwan kogi ne ko ba ruwan kogi ba mutukar ya zama mai tsarki mai tsarkakewa don haka imam malik sai ce maka babu tahuri lil wudu bai ce maka babu wudu'i ba bima ilbahar kamar yadda wasu daga cikin malamai suka kokulla babi akan wannan an gane kamar al'imam abu daud al tirmidhi al nasai ibn majah al darimi rahmatullahi alaihim kaga su suka kulla babi game da yin alwala da ruwan mai ruwan koji. to su kuma abin da yasa suka kulla wannan babi din domin nuni kan cewa ruwan kogi shi ma yana daga cikin ruwaye tsarkaka masu tsarkakewa wanda za a iya yin ibada da su tun daga abin da manzo Allah ya faɗa a kansa shi kuma al-Imam Malik rahimahullah sai ya duba me yasa manzo Allah ya ce za a iya yin alwala da ruwan kogi shine wasa mai tsarki kuma mai mai tsarkakewa da ka sai ce babu tahuri lil wudu an gane domin nuni akan cewa zantowar ruwa mai tsarki mai tsarkakewa to wannan sharadi ne na ingancin shi ruwa din ta fuskar mai yin al'amura na wato anishin ibada to wannan hadisi isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan bati imam malik da yawa daga cikin malamai na hadisi sun rawaito shi al-imam shafi'i rahimahullah ya fidda shi a littafin sana al'um da kuma musnad shafi'i ta dai hanyar shi imam malik bin anas sannan haka al'imam muhammad bin hassan ashebani shi ma fi da cikin almuwatta tasa ta hanyar da shi imam mali bin anas haka abdurrahman bin qasim shi ma fi da cikin almuwattarsa haka abdullah bin masalama bin ka'anab wanda ake kira da alka'anabi shi ma fi da shi cikin muwattarsa haka abu musa al-zuhuri shi ma fi da cikin muwattarsa haka suwaid bin sa'id shi ma ya fidda cikin muwattasa da ta hanyar imam maliki na anas a rahimahullah sannan haka al'imam a abu daud a sidistani ya fidda cikin suna abu daud haka al'imam tirmizi shi ma fidda cikin jami'ar tirmizi haka al'imam nasa'i ya fidda cikin sunan nasa'i a suhura da kuma ainihin sunan nasa'i al-kubra haka al'imam ibn majah shi ma fidda cikin sunan ibn majah haka al'imam ahmad bin hanbal shi ma fi cikin musnad haka al'imam darimi shi ma fi cikin sunan darimi haka al'imam dara kutni ya fi da cikin sunan dara kutni haka al'imam bai haƙi shi ma fi da cikin asnal kubra tasa da kuma littafinsa na ma'arifatu sunan asar haka al'imam ibn khuzaima shi ma fi cikin sai ibn khuzaima nasa haka al'imam ibn hibban shi ma fi cikin sai ibn hibban nasa haka al'imam ibn al-jarud shi ma fi da cikin al-muntaka haka al-imam ibn abi asim shi ma fi da shi al-littafin sa kitabul ahad wal masani haka al-imam abu nu'aym shi ma fi da cikin hilatul awliya dukkan waɗannan ta hanyar imam malik bin anas rahimahullah shi kuma zuwa ga sufwan bin sulaym zuwa ga sa'id bin salama zuwa ga al-mughira bin abi burda zuwa ga abi huraira Allah ya kara masa yadda sannan kuma wasu daga cikin malaman hadisin sun fitar da hadisin ta wata hanya bayan hanya shi imam malik bin anas kamar abu abdullahi alhakimin nisaburi ya fi da cikin almasdarak ta wata hanya bayan ya fi da shi kuma ta hanyar malik kamar shi al'imam darimi kamar al'imam wato anishin ahmad bin hanbal cikin musnad nasa to wannan hadisi mun ji cewa hadisi ne tabbatacce ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dama daga cikin malaman hadisi sun inganta shi al-imamu tirmidhi cikin jami'u tirmidhi ya tabbatar cewa hadisi ne tabbatacce domin da ya kaya sai ce kuma hasanun sahihu sannan haka al'imam bukari shi ma ya inganta kamar da yake cikin al'irar kabir na shi abu isa a tirmizi ya tambayi imam bukari game da wannan hadisin ne matsayinsa imam bukari ce ya inganta ya inganta haka al'imam muhammad ibn hibban al-busti shi ma ya inganta shi ta yadda ya fidda shi a littafinsa na sahi ibn hibban sannan kuma a littafinsa kitabul majaruhin a nan ya fito ƙarar ya ce hadisi ne ingantacce sannan haka imam dara kudin shi ma ya inganta shi kamar da yake cikin al'ilal warida fil ahadis nabawiyya sannan haka al'imam ibn mundir shi ma ya tabbatar da cewa hadis ne tabbatacce a littafinsa al'ausa cewa hadis ne tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallam sannan haka al'imamul jurqani a littafinsa al'abafil wal manakir ya ce hadisi ne kyakkyawan hadisi al-jurqani an gane wasu kan cewa al-juzqani bizayi Eh, hatta marubuta za a ga haka suke amma abinda yake daidai bin ra kamar da yake cikin littafin al-lubab fi tahdhib al-ansab na ibn al-asir al-jazari al-jurqani wato yana dangantuwa ne zuwa ga jurqan wanda jurqan kuma gari ne mun gane ba gari ne a bangaren hamadan wanda ake kira da ainihin jurqan to wanda yake mutumin garin sai a ce masa al-jurqaniyu an gane kamar kai ba kano sai a ce maka alkanawi da dai sauran abubuwa masu kama da wannan an gane sannan haka al'imamin nawawi ya inganta cikin littafinsa almajamu sharful mahazza da kuma littafinsa khulasatul ahkam sannan haka al'imam ibn al-mulakkin shi ma ya inganta cikin littafinsa albadarul muniyar na ainihin ibn mulakin sannan haka in ka zo haka a shekul albani rahimahullah shi ma inganta cikin irwa'ul galil fi takariji a hadisi manar sabil juz'i na farko da kuma littafin sa al hadis sahiha wa shay'un min fikya fawaidiha mujalladi na farko ismi na biyu shi ma inganta shi to da haka wannan hadisi hadisi ne tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayan waɗannan da yawa daga cikin malaman hadisi sun inganta shi irin su imamul al-Qattabi cikin ma'alim sunan to wannan hadisi wasu daga cikin malaman hadisi sun taba shi amma idan ka tattara abubuwan da aka faɗa kan hadisin gaba ɗaya za ga suna komawa zuwa ga abubuwa abu na farko an taɓa hadisin ta ɓangaren mai aljahala sannan abu na biyu an taɓa hadisin ta ɓangaren mai alikhtilafu filisim abu na uku an taɓa hadis ta ɓangaren mai al'irsal abu na hudu an taɓa hadis ta ɓangaren alittira abubuwa na kina abubuwa hudu gaba da ɓangaren farko shine mai aljahala cewa cikin isnadi shi hadisin akwai waɗanda suke ba a san su ba shine sa'idu bin salama da al-mughiratu bin abi burda kamar yadda ibnu abdulbar annumari rahimahullah ya tafi akan haka cikin littafinsa a tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid da kuma al-istidkar nuni akan cewa sa'id bin salama majhul ne haka al-mughira bin abi burra shi majhul ne don haka ibnu abdulbar yace wannan hadisin malaman hadisi ba sa kafa hujja da isnadi irin wannan ya ce amma hadisin ya inganta a wurina saboda dukkanin malaman fikihu sun karɓi abin da hadisa yake kunshe da shi na cewa mai ruwan kogi mai tsarki ne mai tsarkakewa abin nufi kenan ya raunana hadisin ta ɓangaren isnadi amma kuma ya inganta hadis ta ɓangaren mai ma'ana matanin ya ce ya inganta saboda ma'anar da mutane yake tsoke ita ma'ana ce mai tabbatacciya ta hanyar wasu dalilai tabbatattu an gane don haka al'imamu shafi'i rahimahullah cikin kitabul um da yake bayani game da batun cewa Allah ya ce mun saukar muku da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga girgije sai ce ko akwai hadisin da yake dacewa da wannan aya sai ce a cikin isnadinsa akwai wanda ban sani ba wa fi isnadihi man la a'rifu inji imam shafi'i a kitabul um to imam al-baihaqi cikin asnul kubra da ya nakalto wannan magana ta imam shafi'i sai ce wanda imam shafi'i yake nufi da cewa bai sani ba shine sa'id bin salama sa'id bin salama to haka ibn al-arabi al-maliki rahimahullah a littafinsa arudatul ahwazi wanda sharhi na mai na jami'ul tirmizi to shi ma da ya zo kan hadisin yake bayani sai yake cewa a cikin hanyar hadisin fi tsariƙihi majahuli hanyar da hadisin ya biyo akwai wanda ba a sani ba ya ce wannan shi ya sa imamul bukari da imam muslim ba su rawaici hadisin ba ba su rawaici hadisin ba kamar da shi ma ibn abdulbar annumari shi ma faɗa cikin at-tamhid cewa shi ya sa imamul bukari shi ma bai rawaito wannan hadisin ba an gane mun ji illa ta farko kenan sannan illa ta biyu shine al-ikhtilafu fil ism sassabawa game da suna na shi wanda hadisin ya biyo kansa shine sa'id bin salama a wata ruwaya an ce abdullahi bin me bin sa'id game da yake cikin sunan darimi abdullahi bin sa'id wasu kuma sun ce salamatu bin sa'id to wa kenan an ce sa'idu bin salama an ce kuma abdullahi bin sa'id an ce salamatu bin sa'id to waye kenan to imamul bayhaqi ya ambaci wannan sassaɓawa cikin asnul kubra sannan kuma eh, sai ya ambata a littafinsa ma'arifatus sunan wal asar da kuma littafinsa al khilafiyat cewa wannan sassaba sunan shi yasa imam al-bukhari bai rawaci wannan hadisin ba a gefe guda kuma shi ibn abdulbar annamari ibn abdulbar annamari da kuma ibn al-arabi su kuma sun ce saboda me saboda jahala an gane sannan abu na uku shine mai al'irsa ya bu cikin littafin al-mustadrak na abu abdullahi al-hakimin ne saburi da ma'arifatu sunan wal asar na imamul bai haƙi ta dai hanyar shi mugera bin abi burda cewa an rajulin min bani mudlijin wanda kaga shi al-mugira bin abi burda tabi'i ne to kaga a wannan ruwa bai ambaci abi hurairar kuma yana ba da labari game da abin da ya faru gaban manzan Allah sallallahu kaga bayan an samu mai kenan an samu irsa tunda ka kamata ya ce an abi huraira an rajulin min bani mudlijin an gane to amma sai ce an rajulin min bani mudlijin ba ta da an ambaci a ba huraira ba kaga an samu irsal kenan sannan abu na hudu shine alittira wato kongobakon baya wanda samun kongobakon baya cikin isinadi na hadisi ko matanin hadisi yakan bayuwa zuwa ga raunin shi hadisi domin inda an kiyaye shi daidai za a samu haka za a samu kongobakon baya don haka samun alittira sababi ne daga cikin sauban raunin hadisi kamar da imam al yake faɗa cikin alfiyarsa cewa kal khatti li suturati jammul khulfi wal ittirab mujibun li dha'f samun ittirab cikin hadisi wannan sababi ne na raunin hadisi ne to an sami ittirab don haka ibn hajar cikin tahazibut tahzib yayin da yake tarjama yake bayanin sa'idu bin salama sai yake bayanin ya rawaitu wannan hadisin amma cikin isnadin hadisin akwai sabani idrabi kenan haka ibnu abdul hadi rahimahullah shi ma faɗa cikin littafin sa tanqihu tahqiq cewa akwai sabani cikin me cikin isnadin hadisin ma'ana idrabi din kenan an gane to waɗannan abubuwan guda hudu su ne abubuwan da aka taɓa wannan hadisin da su abu na farko shi ne game da me game da aljahala ta sa'idu bin salama da almugira bin abiburla wannan jahala da aka ambata jahala ce marduda ba karɓaɓɓiya ba sa'idu bin salama yana daga cikin rija na al'arba'a su ne al'imam abu daud al'imam tirmizi al'imam nasa'i sannan al'imam ibn hibban ya ambace shi a kitabu thiqat sannan al'imamun nasa'i ya ce siƙa ne kamar yadda ke cikin mai tahazibul kamal na almizzi da kuma tahazibul tahazib ibn hajjan da askalari kaga wannan jahala ɗin taku, cewa ba a san shi ba wannan magana taku. tun da gashi an samu ibn hibban ya ambace shi a kitabun siƙar kuma imamun nasa'i ya ce siƙa ne wanda tausiki na ibn hibban aka lura da shi yayin da aka samu wani babba cikin malaman hadisi ya yi ne ya yi tausiki shi wannan rawin to za a karba to da haka waɗanda suka ce majahul kaga su basu san shi ba wannan kuma bai da cewa kowa bai san shi ba an samu imamun nasa ya yi mai ya san shi har ya ce mai sika ne wanda kuma ka'ida ce man arafa hujjatun alaman lam ya'ad wanda ya sani to sai ita ce hujja akan wanda bai sani ba ah, ka ce baka san wani ba sai kuma aka samu wani ya san shi ta ga magana ta yi mai ta ƙare kuma bincike tabbatar da haka to da haka sa'id bin uh, salama wato ainihin thika dan haka al-imam al-ajurri kamar yadda yake cikin tahzib at-tahzib na ibn hajar daga al abu daud as game da shi sa'id bin salama sai ce ma'ruf ma'ana sananne ne an gani kaga batun jahala ne ya kawo sannan magana ta gaba wadda shi ibnu abdulbar annamari yana dangantuwa zuwa ga namar min qasid kamar da yake kitab al-ansar na ainihin as-sam'ani da kuma al-lubab fi tahdhib al-ansar sannan ka abin da yake sai ka ce annamari annamari an gane wannan kenan annamari an gane a cewa shi sa imamul bukari bai fitar da hadisin ba don bai inganta a wurinsa ba to wannan magana ita magana ce mai rauni ta fuskoki kama haka fuskar farko imam bukari ya inganta shi wannan hadisin a bisa me a bisa tambayar da imam al-tirmidhi ya yi masa kamar da yake a cikin al-ilalul kabir ya ce hadisi ne sahihi sannan kuma bai daga cikin sharadi na imamul bukari cewa dukkan hadisin da bai fitar da shi a littafin sahihul bukhari ba to bai inganta a wurinsa ba domin imam bukari ya haddace hadisai masu tarin yawa amma hadisai na ya fita cikin sahih bukari takaitattu ne don haka ma ya sa wa shi sahih bukari suna mai aljami'ul Musnadu sahihul muhtasar min umur rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyami littafi ne takaitacce dan haka akwai hadisai ingantattu da yawa wanda imam bukari ya fitar da su a wasu littattafan nasa wanda babu su cikin sahih bukari irin su al-adab al-mufrad irin su khalqu afal ibad irin su al qira'a khalf al-imam irin su juzul rafi irin su at-tarikh al-kabir ya fitar da hadisai wanda sun inganta kuma ga hadisan da ya inganta su ta fuskar tambayoyi da ɗaliban suke masa wanda babu su kuma cikin sahih bukari to da haka wannan magana ce ita ma me mai rauni rauninta kuma a fili yake sai batu kan jihara shi ba al-mughira bin abi burda wanda shi ma daga cikin rijana al-arba'a abu da at-tirmidhi da an-nasa'i da ibn majah shi ma al-imam ibn hibban ya ambace shi a kitabut tikar kuma imam an-nasa'i ya ce thiqan kaga shi ma batun jahala ta yi mai tako don haka ibn hajar ne askalani rahimahullah cikin at-talkhis habir yayin da ya haƙaito batin tausik na shi al-mughira bin Abibul da akan cewa sika ne sai ce to daga nan za a san cewa wanda ya raya cewa majahuli ne ya yi kuskure ya fada cikin kuskure domin gashi imamun nasa'i ya ce sika ne kaga inda majahuli ne ba za a samu wannan ba to kaga batun ne jahalatun rawi ta yi mai ta kau sai bangare na biyu shi ne bangaren saɓani gaba da suna saɓani gaba da suna wannan bai cutarwa ɗayan biyu imma dai ya zanto wane shi ya yi daidai wajen faɗin sunan imma ya zanto ana kiransa da haka kuma ana kiransa da haka wannan yana mai ɓangare na ɗaya sannan bangare na biyu imma ya zanto ɗaya ya yi kuskure a cikin masu faɗin sura shi ne ɗayan biyu ta hanyar al'imamu malik mini anas rahimahullah da waɗanda suka yi masa mutaba'a ta fuskar rawaito hadisin ga safwan bin sulaim da ma daga cikin waɗanda suka yi wa safuwan ɗan bin sulai mutaba'a har yanzu shi malik imam malik sun ambaci sunansa sa'id bin salama sa'id bin salama sannan ruwaya da ta zo da ambatan cewa sunansa abdullahi bin binwa sa'id ta fuskar isnadi ruwat na da matsala an gane kyau ah, don haka al'imam abu ja'afar al'ukali cikin abu a fa'ul kabir ya ce abinda imam mali ya faɗa shi ne mai ne daidai shi ya kiyaye sunansa sa'id bin salama kuma haka imam dara kutni shi ma ya yi nuni cikin littafinsa al'ilalul warida kan cewa ruwari imam mari ita tafi kama da abin da yake na daidai tafi dacewa da daidai don haka shi ya kiyaye suna shi ne mai sa'id bin salama don haka ruwayoyin da ah, suka da abdullahi bin sa'id da salamatu bin sa'id suna da matsala ta bangaren isnadiya kuma ko da ko da sun tabbata bangaren isnadi to za a ɗauki cewa wahami ne daga shashin marawaita ta bangaren suna ɗin abinda yake daidai shine sunan da imam mali ya faɗa shine mai sa'id bin salama to balle kuma isnadi yana da matsala to ta yaya kuma za a raunana isnadin da yake shi ko ba wannan matsala a dalilin isnadin da yake mai matsala kaga ba zai yi ba ma'ana an samu hadisi ya zo ta wata hanya da isnari mai inganci misali sai aka samu kuma shi wannan hadisin an rawaito shi ta wata hanya da isnari mai rauni yanzu kenan wannan hanyar da ta zama da mai rauni sai ta zama dalilin kuma a rauni wata hanyar ta inganta kaga ba zai a wannan hanya ai eh ta tabbata to waccan hanya ita ma hanya ce mai rauni saboda kaza saboda kaza shikenan waccan ba ta cutar da wannan an gane sai batun illa ta uku al’irsal to ita ma wannan illar ba ta cutarwa domin samun cewa hadisi an rawato shi mausulan kuma sai zamana an rawato shi mursalan rawato shi mursalan bai cutar da ruwayarsa ruwaya mausula an gane kyau a ya tabbata a matsayin mai hadisi mausulan sannan kuma ya zo mai mursala shi ke maganar kenan saboda haka ya zo mausulan tabbatacce har zuwa ga manzo Allah kuma sannan ya zo mai mursala saboda haka samuwar isali a wata hanya daga cikin hanyoyin hadisin bai bayuwa zuwa ga kuma rauna hanyar ta an samu mai alittisar Wani isa bai zama haka saboda haka sai a ɗauka hadisin ya zo mausulan kuma ya zo mai mursala sai dai idan an samu dalilai da suke karfafa cewa a'a zanto wasa mausulan ɗin kuskure ne daga wani marauci wanda ya ɗaga shi har ya zama marfu'i an samu dalili akan haka to anan sai a rinja da me ruwaya ta irsal to anan kuma babu sannan kuma a isnadin ita wacce ruwaya din da take da irsalin kuma bacin irsalin kuma akwai matsala kuma ta bangare isnadi kuma to kaga wannan ba matsala bace sannan sai abu na hudu shine al-ittirab al samun kwangwabakon baya game da hadisi yakan zama sababin raunin hadisi yayin da ya zama an samu abubuwa biyu abu na farko shine ya zama hanyoyin hadisin daidai wa daidai suke ta fuskar mai karfi matsayinsu daya babu wata hanya take mafi karfi akan wannan hanyar a'a hanyoyin sun zanto mutasawiya fil filƙuwa. daidai wa daidai suke ta fuskar karfi sannan abu na biyu ya zanto ba zai iya yi wa a haɗa hanyoyin hadisin ba da lafazan hadisin ba zai iya yi wa a haɗa ba to anan itirabi sai zama mai sababi na rawanin shi wannan hadisi to anan kuma babu saboda mai hanyar malik ba daidai take da mai ba da waɗancan hanyoyin an gane waɗancan hanyoyin hanyoyi ne masu rauni ta malufa hanya ce mai inganci an gane sannan kuma abu na biyu zai iya yi wa a haɗa kan hadisan to ina magana ittirabi kaga ittirabi shi ma'anan yayi mai ya kau misali anan kamar hadisin idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas na abdullah bin umar wanda yake cikin ah, sunani abi dawo da jami'i timin sun nasari sun ibn majah cewa idan ruwa ya kai adadin turu biyu manya-manyan tuluka to bai ɗaukan kazanta bai ɗaukan najisa ya tabbata da wannan lafazin kullace ne amma sai ya zo da ruwayar kuma idan ruwa ya zanto ya kai adadin tulu arba'in sai zo kuma da ruwa cewa idan ruwa ya zanto ya kai adadin tulu uku to waɗannan ruwayoyi na ruwayar cewa tulu 40 da ruwayar cewa tulu uku ruwayoyi ne masu rauni ta bangaren isnadi ba su tabbata ba to yanzu sai a ce wannan iddiramin sai ya zama sababin kuma raunar ruwayar kullatai ta inganta kuma Ka gama zai yi ba tunda ba su zanto mata samu ya filkuwa ba su zanto daidai wa daidai ba ta fuskar karfi saboda haka inda aka sami ittirabi cewa kaza kaza to dama ruwaya ne wannan ba su tabbata ba wanda kuma ruwaya ita ta tabbata to zaka sai aiki da wannan wata tabbata waccan ko sai a bar su to haka ake tantance maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan hadisi sai zama hadisi ne tabbatacce shi yasa shi ku sami taimiyya ma rahimahullah kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa juz'i na 21 shafi na 26 yace ya tabbata a sunna manzo Allah yace huwa at-tahuru ma'u al-hilm tatu nuni akan ta hadisi ne tabbatacce la gubara alai babu wata kura akan sa babu wata ƙura a kansa sannan imam mali ya samu taba'a ya samu mutaba'a ta abu uwais tana cikin littafin musnadul imami ahmad bin hanbal rahimahullah sannan kuma ya samu mutaba'a ta abdurrahman bin ishaq da kuma ishaq bin ibrahim wadda wannan mutaba'a abu abdullahi hakim ne saburi ya fitar da ita cikin al-mustadrak nasa a kitab al-tahara sanaka shi safwan bin sulaim shi ma ya samu mutaba'a ta al-julah abu kasir wadda wannan mutaba'a a al-imam abu Abdullahi hakim ne saburi ya fitar da ita cikin littafinsa al-mustadrak haka al-imam al-bukhari shi ma fitar da ita cikin at-tarihun kabir nasa da kuma imamul bai bayhaqi cikin wato ainihin asnal kubra zuwa ga shi sa'id bin salama to amma kuma akwai ruwaya cikin musnad imami an bin hamad ta hanyar qutayba bin sa'id zuwa ga lays a zuwa ga shi aljula abu kasir sai zan to mutabar a nan ba wai Sa'id ya yi wa mutaba ba wai waye mutaba'a safwan bin sulaim an sa'id bin salama sai zanto ba shi ya mutaba'a ba wanda ya mutaba'a wato ainihin a mughira shi bin abi burda an gane mughira bin abi burda sannan kuma mutabar shi aljulah abu kasir ta zo har yanzu cikin sunanin darimi da ƙarin cewa anil mugera bin abi burda an abihi ga babansa shi kuma ga abi huraifa ma'ana sai zama da kenan wa al mugira bin abi burda ba shi yaji daga ba daga abi babansa ne yaji to wanda wannan wahami ne kuskure ne kamar yadda ibn hibban ya faɗa a kitabul siqat a tarjamar shi a al-mughira bin abi burda a kitabul siqat yake cewa wanda ya ambaci karin an abi wannan wahami ne kuskure daga rawi abinda yake daidai mughira bin abi burda an abi huraira an abi huraira an gane saboda haka jula abu kasir don haka abin da ya zama na daidai shi ne shi jula abu kasir ya yi muta a ne gawa ga safuwan bin sulaim shi ne abin da yake daidai shi kuma ga sa'id bin salama shi kuma ga al bin abi burda wa huwa min bani abdiddar annahu sami'a aba hurairah yaqul to abu abdullahi Hakim ne saburi cikin almasdarak sai ke cewa saboda waɗannan mutaba'at da imam mali ya samu da kuma shawahid shi yasa imam mali ya fitar da wannan hadisi a farko farkon littafin sana almuwafa ya ce domin hadisi ne tabbatacce karɓaɓɓe tun daga lokaci shi imam mali har zuwa lokacin in ji hakim min asarihi ila waqatina hadha hadis ne karbabbe inji abu Abdullahi hakim ne sabu yace kuma gashi an samu mutaba'at da ashawahid an gane me bambanci tsakanin almutaba'a da kuma ashahid tambaya nake eh na ga wancan yana daga hannu eh eh na'am eh na'am eh haka eh eh to ali itibar fa eh ali itibar eh abin da ya faɗa haka ne zai iya takaitawa ita almutaba'a tana da alaka da isnadi ashahir kuma yana da alaka da matani shikenan magana kenan kawai almutaba'a bangaren isnadi ashahir bangaren matani ita mutaba'a ta bangaren isnadi ne ma'ana wani da yake cikin isnadin hadisi an samu wani yago goyi bayan sa amma idan aka ce shahid ma'ana matanin hadis da aka ce manzan Allah ce kuma sai a samu wani sahabi ya rawaito irin wannan matan to nan shahid ke? to ali itibar kuma shine bibiyar hanyoyin hadisin shin a gano shin wannan hadisi ya samu mutaba'a ko bai samu mutaba'a ba shin wannan hadisi ya samu shahidi ko bai samu shahidi ba to nan shine ali itibar an gane ba wannan shine ali itibar to ita ko mutaba'a ta ga suka so nawa kaso biyu akwai mutaba a kasira akwai mutaba a tamma mai bambancin su mai bambancin su mutaba a tamma da mutaba a kasira wannan dimmin ya aikar mukewa ne bakwai akwai wanda ya kwaye bayan sai da abin da ya fara idan aka ce mutaba'a tamma da mutaba'a qasira mutaba'a tamma shine a samu wani marawaci yayi tarayya da marawacin hadisin daga farkon isnadi amma mutaba'a qasira shine a samu wani marawaci yayi wa wani marawaci mutaba'a daga marawacin da yake ba a farkon isnadi ba wanda bayan malamin shi mai ruwaya wanda ta zama mutaba'a qasira ke waccan kuma ta zo me ta ma cikakkiya tunda a farko ne waccan kuma ce mata qasira saboda a bayan farkon ne wannan ne. to wani hadisi yana da shawahid ya zo kuma ta hadisin jabi bin abdullahi al-ansari wanda yana cikin musnad imami ahmad bin hanbal kuma haka al bin maja ya rawaito shi ma cikin ibn maja ta hanyar shi ne ahmad bin hanbal haka al-imam ad-darqutni shi ma rawaito cikin sunan darqut ta hanyar ahmad bin hanbal haka al-imam ibn qudaima ya rawaito cikin sa ibn qudaima ta hanyar ahmad bin hanbal haka al-imam ibn hibban shi ma rawaito cikin sa ibn hibban ta hanyar shi ahmad bin hanbal da isnadi wanda yake hasan sannan ya zo ta hanyar abdul malik bin abdul aziz bin jurayj ana abi zubair an jabir cikin sunan darqutni da al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da al-musdarak na abu abdul hakim an-nisaburi amma da isnadi wanda yake mai rauni sannan ya zo ta hadisin ali bin abi talib radiyallahu anhu wanda yana cikin sunan darakutni da al-musdarak na abu abdul hakim an-nisaburi sannan ya zo ta hadisin anas bin malik wanda yana cikin musannaf na abdurrazzaq bin hammam da kuma wato anishin sunan darakutni ya zo kuma ta hadisin abdullahi bin abbas wanda yana cikin sanar kudin da almusdarak na abu abdullahi Hakimu ne saburi sannan ya zo ta ainihin hadisin abubakar siddiq cikin sunan da rakutni ya zo kuma ta hadisin abdullahi bin amr bin as cikin almusdarak na abu abdullahi Hakimu ne saburi da kuma sunan da rakutni an gane ba ya zo ta hadisin kuma rajulun min bani mudlijin wanda muka ambata cikin al-musdarak da kuma ma'aifatu sunan wal asar na shi imamul bayhaq mutum nawa da muka samu eh wanda suka yi masa mutaba mutum nawa wani ya ce shi da wani ya ce bakwai da wanne da wanne muka bada جابر بن عبد الله علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس أنس بن مالك أبو بكر بن الصديق عبد الله بن عمرو بن العاص كون فرق شبه an faɗe shi nawa kenan shida sannan saiwa rajulun min bani sannan kuma sai yana da shahidi na hadisin kuma abdullahi bin umar cikin suna da rukuni a babu sait to amma dukkan waɗannan shawahidin suna da rauni ta ɓangaren isnadi sai dai shi shahid na abubakar ibn siddiq ya tabbata mawqufan kamar yadda yake cikin sunan dara rukuni da kuma a sunan kuma ta imam bai da musannaf na abubakar bin abi sheba bi isnadi sahihi mawqufan a matsayin maganarsa amma a matsayin marfu'an maganar manzo Allah kamar yadda shi dara kudin ya rawaito cikin sunan nasa bai tabbata ba amma ya tabbata mawqufan a matsayin maganar shi Abu Bakarin ni Siddiq radiyallahu an kamar yadda wato ainihin shi al-Imam Darqutni ya rinjayar da cewa mawqufi ne a littafinsa al-Ilal Warida fil Ahadith Nabawiyya to ya tabbata a matsayin magana ta abubakar siddiq an gane da haka wannan hadisi ne wanda yake tabbatacce haka ibn abi shayba ma da shi abdurrazzaq cikin musannaf duk dai sai roto ta hanyar shi imam malik na anas an gane doriya akan wanda muka ambata To wannan hadisi hadisi ne tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, daga cikin abubuwan da za mu fahimta karkashin wannan hadisi a cikin wannan hadisi abu na farko mun fahimci wajabcin tambayar malamai kan matsalolin addini wanda suka san addini wajibi ne ana tambaya su game da masalolin addini kar mutum yana yin addini da ka ko da molanka wadda kuma ka duba mu al'ummar musulmi a yanzu mun fada cikin rudani shi yasa zaka ga abin da yake ilimi mutane ba sa damuwa sai sai harkar rudu sai harkar rudani amma abin da yake shine ilimi wanda za gane Allah ka gane mai manzo Allah ya ce wanda shi zai kai ka aljanna mutane ba sa mai da hankali a kansa sai harkar banga harkar caji harkar rudani yanzu a wannan zaman da muke inda wadansu ya samu kadirarwa da ce ina siyasa ne in ce zan kara fati na da zan fara kabbara haka ne ko haka ba da duk kuma abin da na faɗa da an rike to amma magana ta ilimi sai ya zama na mutane ba sa mai da hankali a kanta sa'id bin jubair rahimahullah ɗaya daga cikin tabiya almajiran abdullahi bin abbas kamar da yake cikin ah, aljuz'u fihi tsani min hadisul wazir wato ainihin abul qasim isa bin ali bin isa wanda an haife ta tana shekara 300 da da biyu ya da kuma tana shekara 391 ya kawo da isnadinsa wanda isnadi ne jayid sa'id ibn jibril yake cewa na tambaye abdullahi bin abbas wani hadisi sai ya gaya ya ce inda a ce abdullahi bin abbas zai bani izini da in sun baci kansa saboda jin daɗin wannan ilimin da ya ƙare ni da shi da na aikata haka ka duba ladabi na magabata sa'id bin musayyab kamar da yake kitabun rihila na al-khatib yake cewa na kasance na kan yi tafiyar darare da a kan hadisi ɗaya na manzon Allah sallallahu in samu hadisi in samu ya tabbata kuma ka a darimi ma rawato a muqaddima ta sunan darimi ta hanyar wanda daga cikin magabata shi ma faɗi kwatan kwacin maganar da sa'id ibn musayyib faɗa rahmatullahi alaihi al-kadiba ganar ya ka cikin sharafu ashabil hadis ta hanyar al'amash laman bin mihran abu muhammadin al-kahili shi al'amash in yana ba da karatu bai so wani ya zauna a gefensa kamar yadda malai ya zauna a gefe na hafizahullah to shi bai san haka sai dai ka zauna a gaba ka duka to sai wani bakon ɗalibi ya zo makaranta shi bai san tsarin makarantar ba don haka sai zama a gefen al'amashi shi kuma al'amash bai gani sosai dama shi sa ake ci masa al'amash to da ya fahimci akwai ɗalibin a gefensa sai ya fara kako kaki sai tufa ɗalibin ya kako majina sai tufa masa to wannan ba shi bane abin mamaki abin mamaki ɗalibin da ya jure bai tashi ba har sai da aka gama karatun sannan ya tashi bar wurin saboda kada ya tashi ko ya canja wuri ya yi asara ya tashi ya tafi yayi asarar wannan ilimin ko kuma ya kokarin ƙoƙarin canja wuri al'a'ama shi ya yi tunanin ah canja wuri za to bar makaranta ta shi ya asara to da haka sai ya jure ya zauna mu dalibai haka muke haka muke a yanzu to dole sai mun zanto masu tarbiyya malamai suna cewa ilmun bila adab kanarin bila haɓa wato ilimin da ya zama babu ladabi to kamar ainihin wuta ce babu ƙananan da za a ida wuta za ta kunnu ai ko an kunna za ta mutu amma idan an samu itatuwa fa an sa mata kaga sai ta kunu ta ruru to idan ilimi ya rasa ladabi to akwai matsala akwai matsala abu salama bin abdurrahman ɗaya daga cikin tabi'ai kuma ɗan abdurrahman bin auf yake bayanin takaicinsa game da yawan musu da yake da Allah bin Abbas radiyallahu anhu ba yawan tattaunawa da sauransu in Allah bin Abbas ya faɗa sai cito ya kaza fa tattaunawa dai abubuwa irin wannan daga ba sai na dama kamar yadda yake cikin mukaddima ta sunan darimi da jami bayan ilmi fadli na ibnu abdulbar annamari da wani su yake cewa laura faqatu bi min abbas lastakhrajtu minhu ilman kaseera da na bi ibnu abbas a hankali a hankali a sanna a sanna kwantar da kai to da na fitar da ilimi mai tarin yawa daga wurin sa. to haka magabata suke dole sai mun samu tarbiyya ta ilimi sannan abubuwa za su daidaita abu isaac al-huwaini hafizahullah yana faɗa a mukaddimar littafin sa tanbihul hajit ila ma waqa min an-nazari fi kutub al-amajid yayin da ya ziyarci a shaykh al-albani rahimahullah hijira tana shekara 1407 lokacin ash-shaykh al-albani yana yana yana yana yana urdun yace to gashi ni na zo ina so in ga ash-shaykh albani ko ban nemi izini ba kuma gashi mutane suna ta fada cewa to shi fa shi ko labarin in ka je masa gida kora yake in dai ba an samu mawa'id sabiq ba alƙawari ne ya gabata cewa zaka zo ranar kaza lokaci kaza amma mai zai kai tsaye mutum sai zai ta ƙwanƙwasa samu kofa shi sai da ya gama uzurinsa sannan ya zo wurinka amma kai ya kake ciki ba ma ke ka tafi neman abinci wajen iyali don ka kawo iyalinka ba maki kana gana da iyalinka ba maki kana kaza ba maki baccin ki ba maki karatu kike ba maki tattauna ke da wasu amma kai tsaye mutum sai ya maka maka wace mala ina kofar gida shi ba ya riga gama uzurinsa kai baka da uzuri kawai kawai kai kana zama kara zuru ko jira kake a zo can can kana wani abu kace to bayan minti bai sai karfi kowa eh akan makala eh jira nake wallahi fa tana zo kana fitowa kuma sai ce wallahi da mu wannan wata ƴar tambaya ce kuma tana ganta shi ɗalibin ilimi ne haka magabatan su tasiri. to babu wannan tsari to da abu isa alkuhu wanda haka da ya tara a radu da ka kamar da bahaushe ke fada ya nemi wani suka je ya doka sallama sai mata a shekul albani sai ta leko ma'ana ta ciki ta ce wa yake sallama ya ce wa nan muhammad sharif ijazi da yake asalin sunansa kenan alkunyar sa abu isa to aka gaya wa shekul albani to dama kuma shekul albani ya karanta ya ga rubuce rubucen sa haka da ta hakikat asal sauransu ba haka sai ba shi izinin suka shigo yace yanda ya ga makatabar a shekul albani da yanda ake abubuwa da himma da abun zai baka mamaki da ban sha'awa yace haka a shekul albani ya shiga yana kawo musu kayan abinci da sauransu ya ɗauka zai rarraba musu sai abu sa ne ya tashi zai karɓa ya ce a ya ce a malam kawo kawo in raba da mace a ya dai matsa ce a sai ce kai dakata ai alimti salu khairu min al'adam ka bi umarnin na wannan ya fi alkhairi akan wannan abin da ya gance ladabi ne mana in ce ka yi wannan ya fi yanzu ba kamar yan bidi'a ba ne da suke da awal ladabi ga manzo Allah kuma suke bidi'o'i eh? bin sunan ai shine asali ai bin abin da manzo Allah ya ce kai shi din ba wai da auta ina son manzo Allah ba kai ta masa waka amma ka aske gemu ka take wando to ai ainal ainal lintisal wanda kuma al-lintisal khairu min al-adab to haka a shekul albani ya gaya masa rahimahullah to haka magabata suke rayuwa to shine dalibi yake cewa dake yake yake cewa to fa kar mu je fa kuma ya gaya maka wata magana marar dadi ba sai ke cewa sai kisar muhammad bin hibban ta faɗo min game da malaminsa muhammad bin isa bin kuzaima wata rana suna tafiya kan masala ta mai sai ya hantari shi gaya masa magana mai zafi sai ya rubuta maganar ya aje ya ce a shekul albani ko da na ji ya gaya wata magana mai zafi wannan makaratu ne zan rubuta an aje darasi ne na ƙaru to amma mu yanzu mutum sai ta bugo maka sai maka misko talatin wani ma ko ashirin kuma inda za ka bi sai ce ai malla ya ta kira wani baka daga ba to kuma na bi ka tun da dai ka kira na kira ai magana ta kare me yake so to faɗi saƙon da yake so ka isar amma cewa na kira ka to wanda ga duk wani sharhi ne wanda zai tafiyar min da kuɗin wayata faɗi kawai mai ka kira ne kake so in ce maka eh ka aida na shi faɗi abin nan din aslul kalam da shi kenan ba sai kai wani sharhi ba ko wata mukaddima to an mutane babu wayewa ko kuma mutum ya kira ka a waya sai kunna murya wannan bai dacewa baka bin Allah bazu cikin adabul hatibi ce ba dare bane ka kira mutum a waya ka fidda sautin sai ka nemi izinin sa eh to wannan zan kira ka amma zan fidda muryar ka in ya ce ina eh, baka dama shikenan amma in bai baka dama akwai cin amana a ciki adabul hatim to amma hatta wanda suke ganin ɗaliban ilimi ne ba sa kiyaye wannan sai an taro ana musu ko mutum sai ci barin kira malam wani akal baka la ai tambaya ce sai kunna murya wani hadisi ne mai matsayin sa kaza kaza kaza ah, dan ma na ga muku ba a ce addini wani ma yana tukuban mai tsire to wannan wace irin tarbiyya ce wace irin tarbiyya ce shi yasa muke cikin rudani muke cewa Allah ya kawo canji ina za a samu canji a wannan ɗabi'ar ta dole sai mu gyara halayyar mu canjin mu gyara halayya mu ga yadda Allah zai mana kuma gyara halayya dole sai mun rungumi ilimin addini kuma ta gaskiya domin shine gaskiya duk wani abin da yake ba shi ba wallahi shirme ne ah, to in babu ilimin addini magwazanci za a yi kenan ko kuma koma kala katu in dai kai da musulunci shine addinin ka zaka bauta wa Allah to dole karanta shi kuwa in ku ba za ka kanta to maguzanci za ka yi da kala katu wadda da gaske to a wani hadisi mun fahimci wajabcin tambayar ma'abota ilimi wajibi ne haka Allah ce ma asna min qablika illa rijalar nuhi ilayhim fasalu da dhikri in kuntum la ta'lamun sannan a wannan hadisi kuma mun fahimci yin guzuri yayin tafiya ta yadda suke ɗaukan guzuri na ruwa domin yi tafiya mutum ya guzuri na abinci ko guzuri na kuɗi ta wannan lalle abu ne mai mahimmanci a tafiya amma mafi alkhairin guzuri tsoron Allah wata zawadu fa inna khairar zadi taqwa wattaqun ya ul albab sannan a wannan hadisi mun fahimci wato halaccin kana da ruwa idan ya zama na kai amfani da ruwan zai kare kuma ka shiga wani yanayi to ka yi taimama ka ci gaba da amfani da ruwanka wajen sha mun fahimci haka tana maka fahimci haka da inda suka ce in muka yi alwala da shi ma'ana ruwan zai kare ishiwa ta kama mu to kaga wannan sai yake nuni akan cewa idan ka dauki guzuri na ruwa ruwan sha kuma kana wurin da babu inda zaka samu ruwan in kace zaka yi alwala da ruwan ruwan zai kare kuma ishi ya kama ka to anan sai kai taimama sai ka ci gaba da shan wannan ruwan naka sannan mun fahimta a wannan hadisi wato ainihin cewa ruwan kogi ruwa ne wanda yake mai tsarki kuma mai tsarkakewa sannan mun fahimta a wannan hadisin cewa sharaɗi ne ruwan da za a ibadar shi zan tome mai tsarki mai kuma tsarkewa tunda manzo Allah ce huwa tahur ma'uhu alhillu mai Tatu mun fahimta a wannan hadisi fa'idar wanda zai yi fatawa ya ƙara bayani akan asalin abin da aka tambaye shi ta yana maka fahimci haka ta yadda an tambayi manzo Allah akan ruwan kogi idan yace huwa ma ma'uhu ai magana ta kare amma sai ce alhillu maitatuhu kaga wannan me tukuici ne wato ƙarin bayan bacin an baka asalin kuɗi kuma sai a baka ɗoriya a kai wanda ibn arabi cikin arutul ahawaz ya ce wannan yana daga cikin kyakkyawar fatawa wato kyauta cikin fatawa min mahasinil fatawa shi yasa imam bukari ya kulla babi a kitabul ilm cikin sahih bukari ya ce babu man ajaba sa'ila bi akthara mimma sa'ala an ya kawo hadisin ihram babin da ya kunshi bayanin wanda ya amsa tambayar mai tambaya sama abin da mai tambayar ya tambaye shi kaga kyautatawa ke ta annabi muhammad sallallahu ya tabbata ne cikin sahihi muslim wata mata ta ce ya rasulullah ali hadha hajj ta daga wani yaro shin wannan yaro yana da aikin haji sai manzo Allah ce na'am eh ai ya bata amsa amma sai ce wa laki ajrin ke yake da ladan kaga wannan mai kari ne kan asala abin da ta yi ne ta yi tambaya a kai an gane sannan kuma a wannan harisin mun fahimci halaccin yin tafiya a kan ruwa ta hanyar jiragen ruwa ko wani abin da yake mai kama da haka yana daga cikin ni'imar Allah ga halittu shi yasa ce huwa ladhi yusayyirukum fil barri wal bahr subhanahu wa ta'ala akwai hadisi cikin sunani abi daud a kitabul jihad na abdullahi bin amr bin as yana cewa manzo Allah ya ce kada mutum ya kuskure ya yi tafiya akan ruwa sai wanda yake mayaki ko mai aikin haji ko mai umara to wani hadisi da ifi ne bai tabbata ba bai tabbata ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh, an gane da kyau bai tabbata ba wanda wannan ruwan kuma ɗaya ne daga cikin ruwaye guda biyu wanda ɗaya mai zaƙi ɗaya mai daɗin sha ɗaya kuma mai gishiri to sai zama na wannan ruwan mai gishirin ne don haka ba zai yi a shawu ba kamar yadda ibn arabi ya yi nuni zuwa ga cikin a littafinsa arotul awabi wanda Allah ya yi bayanin su a surori nawa wata sura da wata sura na? na? wata sura da wata sura suratul furkan da kuma me? eh? da kuma fatir yawa suratul furkan da kuma fafi yawa sai kuma a suratul rahman yace me marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan gaskiya ne sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci halaccin duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa ya halatta a ci shi wanda wani ce mas'ala ta karshe duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa ya halatta a ci shi wannan malamai sai suka yi safai al-imam abu hanifa shi ya tafi akan cewa abin da yake rayuwa a cikin ruwa wanda yake halatta a ci shine kifi da kuma jinsin kifi da nau'in kifi duk abin da yake ba shi bato baya halatta sannan shi kansa kifin idan ya zanto ya mutu a cikin ruwa sai ya dago to bai halatta a ci shi saboda harisun jari bin abdullahi cikin sunan abi dawud da sunan ibn majah manzo Allah ce dukkan abin da ruwa ya jefo muku na kifi ko ya furzar da shi ko ya mutu to ku ci amma abin da ya iyo sama na kifi a kan ruwa bayan ya mutu wannan kar ku ci shi To wani hadisi ba ibi ne bai inganta an gane to amma shi al'imam bin hanbal shi ya taba kan cewa duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa ya halatta a ci shi amma in banda maciji da at-timsah kada da kuma kwado ita domin maciji da kada waɗannan khaba'is Allah kuma sai manzo Allah wa yuharrimu alaihim khaba'is sannan shi kuma kwado hadisi ya zo cikin sunan Abi Dawud an tambayi manzo Allah za a iya kashe kwado a yi magani shi sai hana a yi mai a kashe shi amma al-Imam Malik da al-Imam Shafi su kuma sun tafi akan cewa dukkan abin da yake rayuwa a cikin ruwa in dai a cikin ruwa yake rayuwa to ya halatta a ci da nassin wannan hadisi wanda wannan kuma shine abin da yake daidai duk abin da yake rayuwa ko da mutum ne mutumin ruwa to ya halatta ka cishi har kala din halacci sai dai in ya zama na cikin cinta ko na abu na illa da zai iya cutar da kai to wannan shine abin da yake daidai saboda anan manzan Allah bai bambanta ba ya ce alhillu mai tatuhu dukkan abin da yake ya mutu a cikinsa to ya halatta ga abin da yake rayuwa a ciki ko abin da rayuwarsa a ciki ta hume ta fi yawa akan rayuwarsa a kori ko a tudu manzan Allah bai ware bai ce banda kaza ba wanda dama akan cewa abu mushe saboda ɗayan biyu ko ya zanto an yanka shi ba da yankan shari'a ba ko kuma ya zanto ya mutu ba ta hanyar yanka ba an gane inda a ce akwai abin da bai halatta da manzo Allah ya ware ya ce ban da kaza sallallahu alaihi a ah, batun kuma kada da abin da ya shafi maciji da kwado cewa ita kada tana da fika kuma hadisi ya taba cikin sai musulun cewa kullu dhi inabi min as-siba fa akluhu haram dukkan abin da yake mai fika to haramun ne a ci a ci namansa kada kuma tana da fika kuma sannan eh, gashi kuma wai harimu alaihimul khaba'isa maciji shi ma yana da khabis ne wai harimu alaihimul khaba'isa to anan kaga ai bai daga waɗannan ba sa daga cikin al khaba'is dan da suna cikin da manzo Allah ya ware ya ce ban da su amma sai ce al hillu maitatuhu to naka ba sa daga cikin al khaba'is sai dai ka kici idan ya zama cikin cin akwai wata illa da za ta haifar in ka ci ba wai dan haramu sannan kuma kullu dinabi min as-siba wannan ya fitar da abin da yake rayuwa a cikin ruwa abin da yake rayuwa a cikin ruwa to wannan halal ne shi a ci shi ya fitar daga cikin mai kullu dinabi min as-siba sai dan to wannan ya shafa abin da shi ba a ruwa yake rayuwa ba wanda yake mai fika ko rayuwarsa a wajen ruwa ta fi ba akan rayuwarsa cikin ruwa to hadisin akan sai yake magana batun kuma manzo Allah yana a kashe kwado ai cewa akai a kashe shi a yi magani ba wai a ci ba inda cewa kai an tambayi manzo Allah kan za a kashe kwado dan kaci sai ce a'a to anan sai ya ce to wannan nasin ya fudda kwado kenan amma dan a kashe shi a yi magani sai manzo Allah ya hana a kashe shi a yi magani ba wai hana a kashe a ci ba kaga akwai munci akan ka kashe abu dan kaci da kuma kashe dan kai magani an gane da bambanci saboda haka wannan hadisin ya abin sannan kuma wancan khas ne wannan kuma mai am ne an gane don haka idan nasi ya zanto a to bai cin kawai da nasin da yake khas kowanne zaman kansa yake wannan nassin alhillun mai ta tuhu ya game gaba daya wacce kuma khas ne an tambayi manzo Allah game da kwado shin a kashe shi dan ayi magani sai ya hana saboda haka batu ne kan kashe kwado dan yin magani ba batu ne kan cin kwado wannan kuma ya ce duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa za a iya sa kwado yana rayuwa cikin kuma yana yi to kaga shi ya zama a saboda haka ba cin karo tsakanin wannan da kuma wancan don haka a takaice halal ne saboda ko mutum mutumi ka samu ka je kai addu'a ruwa ke rayuwa ka yanka ka ci eh, alhillu mai tatu kuma kamar yadda ah, ibnu abdulbar ya faɗa a ah, ah, cikin ainihin a tamhid lima filmu wata min al-ma'ani wal asani da kuma al-istizkar game da maganar abdullahi bin umar wanda cikin musannan na abubakar bin abi da yake cewa in yi taimama ya fi soyuwa zuwa gare ni akan in yi alwala da ruwan kogi wanda ta tabbata da kuma magana shi abdullahi bin abdullahi kuma tana cikin musannaf awaka bin abi sheba amma da isnadi wanda yake mai rauni yake cewa to wannan maganganun nasu ba za a yi waiwaye zuwa gare su ba saboda hadisin wannan babu manzala ce huwa tahuru ma'uhu alhil mai tuhu to haka nan ma haka zaka ce game da alhil mai tuhu dukkan wani mai magana bayan magana manzo Allah yake idan manzo Allah ya ce kaza to magana ta riga ta kare an gane ba batun wani ya ce kaza ba batun wani kaza sannan ibn albar kuma ce abin da yake kara tabbatar da maganar al-imam malik da imam shafi'i shine hadisin abdullah bin umar da hadisin jabi bin abdullah wanda yana bukari da muslim game da sahabbai suna hali na yunwa har suka waye gari suna raba dabino bibbi suka dawo ɗaya suka dawo dabino ɗaya ma sai a tsaga shi gida biyu wannan ma ya gagara saboda haka sai zan ruwa ya jefa musu da da wata dabba ana ce mata al'amba wata katuwa dabba ce amma mai ruwa ke ce saboda gidamanta raƙumi zai iya wuce ta hancinta ai da haka sai suka kama datsatta kawai suka yi rinka gashawa suna ci to wani zai iya cewa ai abin da ya sa a babin larura ne yunwa ce ta kama su sun ce mu muna cikin yunwa to wanda yake cikin yunwa kuma kaga me zai iya cin abin da bai halatta ba to sai ibnu abdulbar yake cewa to amma kuma cikin at-tamhid amma kuma fadin manzon Allah suka kai mata cewa akwai ragowar naman a wurin ku wanda sai kina cewa me ya halatta a ci ga wanda yake mayin wuci da wanda yake ba mayin wuci ba ga wanda yake halin kunci da wanda yake ba halin kunci ba cewa abin halal ne an gane da kyau da haka hadisi yana da bayanai masu tsayi amma ina gani sai matsaya nan sai asabar ta sama insha Allah wannan asabar din ba za ta same ni a Kano ba zan je Kaduna ba za mu samu karatu ba rana ita insha Allah sai rana ta sama insha Allah in muna raye sai mu dora bayani ko mu ci gaba da wato ainihin abin da ya kamata wa bi hadha qadri kifaya alhamdulillah rabbil alamin insha Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd a wani ya rubuto takarda cewa yana bukatar a maimaita asalin da aka karanta a satin da ya wuce na kira shi to wannan kuskure ne to mai amfanin rikodin din inda za a yi rikodin din karatu a ajiye shi kuma ba za ka iya bibiya ba to mai amfani a yi rikodin din kaga sai a daina kira inda har zai yi kace a ƙara maimaita maka kaga ba bukatar rikodin kenan ai fa'idar kodin din dan kai in ka koma gida ka siya ko kuma in ka sa wayarka ka je ka ji shi ma wanda ya karata in ya koma gida ya saurara saboda sha'anin harshe zai iya yin wahami ko wani abin da yake mai kama da haka kuma sai zama an taskace ilimi din ko da tafiya ta yi tafiya sai a waye gari wannan kasar din sai a mai da shi littafi kamar da ake a wasu kasashe yanzu ibn usaimin mafiya yawan da ake bitarwa a duka sakasai ne aka yi tafarigin su zuwa ga littafi to abin da ya kamata kenan to amma an dauke abu a waya an dauka wane ne kuma ka ce a zuwa karami mai ta maka to mai amfani kenan wanda shi uba ko bin hajja yana faɗa kamar da yake cikin aljami da akhlaqir rawi wa adabi sami shi uba bin hajja abu bistam alwafi sun balbasari yana cewa a asani in dauki katotan dutse to wannan ya bi sauki gare na akan akan cewa karami mai ta maka risin na gaya maka in gaya maka hadisi ka ce in ƙara maimaita maka to nan ya fi wahala in ji shi uba sama da kasa ne daga makeken dutse wannan babin ladabi kenan dan azabar da kai duk abin da ka ji ka yi ƙoƙari ka yi ka kiyaye in ma tana da matsala to yi ƙoƙari ka yi ne ka rubuta na na muku bayanin ɗaya daga cikin magabata kamar yadda as-sam'ani ka cikin adabul ilam wal istimla ubayd bin abdul wahid bin sharik yake faɗa sun je wurin karatu an taru a sai yake jin motsi a din duniyarsa sai rasa motsin mai can da ya yi yunkurin zai tashi ya tafi sai wani mutum ya rike shi ya ci tsaya ai bayanan da malam yake yi ba takarda a hannuna da haka sai nake rubuta a bayan guyar a bayan ka abin nufi kenan bari in muka je gida in na kwafa sai ka tafi ka wanke kafarta saboda muhimmanci da ilimi amma mu haka muke wannan fa ita ce sunnar fa ba haka na da wasu a baki ba ita ce sunnar wannan haka muke sai da wasu lafiya ana salafi mu salafiya ne amma ba wasu lafiya kuma a manhaji dan bidiya ma zai shi ma ahlus sunna ko dan bidiya ce kansa shi dan bidiya ne akwai ɗan bid'a ce ni ɗan bid'a babu amma mai sa zama ɗan bid'a aikinsa to kai ma halin suna ɗan bid'a ne kai ma idan aikin kai saba sunar mu dinda da kama jama'a saboda zaburarwa magabata su zanto suna suna suna suna mutum yana riƙe abu al'imam bin hanbal dalibi ya zo gidansa yana cikin siyaru alamin nubala a tarjamarsa zahabi ya kawo tarjamar shi an bin hanbal da aljami da akhlaq rawi adabi sami na al-khatib al-kadari an bin ba cikin dare sai ya kawo ruwa a buta sai ya ajiye a kofar dalibin inda aka soke shi kofar ɗakin da aka soke shi ai har alfijir ya keto da ya dawo sai ga butar inda ya ajiye ta nan take sai ke ce haba kana ɗalibin ilimi kana neman ilimi amma baka da tsayuwar dare baka da wuridin dare ma'ana sallar dare zaburarwa kan na ta cikin dare kana roƙon Allah Allah ya fahimtar da kai ilimin addini kai kana addinin Allah magabata addu'a suke addu'a suke suna yau kansu addu'a kuma suna junansu addu'a amma mu yanzu mutum zai bugo maka tambaya tambaye ka malam mai hukunci kaza ka ce kaza kaza kaza ne sai sai ai da muku haka nake tsammani shikenan sai an jima ba ma addu'ar Allah ya saka rokai amma inda ilimi ci gaba in kana sauraron malamai in mutum ya rubuta tambaya sai ya malamin addu'a jazakumullahu khairan asabakumullahu hafizakum sai addu'a kuma da ikhlasi ba wanda munafici ba da ikhlas zuci imam nawawi ya nakalto a littafinsa at-tibyan fi adabi hamal quran daga cikin magabata a wanda in sun je karatu wajen malaman su kan daukan sadaka su ba wa malaman sai su yi tawassul da wannan sadakar in malaman suna da wani aibi kada Allah musu kalla kada Allah yana masa aibin malaman domin kada Allah na masa aibin malaman su ji wani abu na wani abu a zuciyarsu game da malaman ilimin shi zan ta shi da albarka to amma mu yanzu farautar laifi ake kowa an yi taso da alkhairi kokari ake a samu wani tambari sai a maka masa shi kuma ga shakiyan malamai kuna so a cikin gari ba za ku zage su ba sai malaman Allah na kirki wanda ba ruwansu da kowa har ka kartuce a gaban su kuna da fasikai ga sunan kun sani ba su da ake sai man duniya ku kama zagin su ma amma sai malamin da damuwa sai karanta da kai addinin Allah damuwarsa me ya tabbata me bai tabbata ba amma sai tsangwama الله سوكا وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله